واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن, فإن التقوى أفضل زاد لخير المعاد ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله فضل, فضل الأماكن في الأرض كما فضل العباد والأوقات فإن ربكم يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وت... سبحان الله وتعالى عما يشركون وإن من الأماكن التي فضلها الله وإن من الأماكن التي فضلها الله على الأرض المساجد فإنها أحب البلاد إلى الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها ومن أجل ذلك اهتم الإسلام ببناء المساجد وأولاه أهمية بالغة فأول ما, فأول ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة أن بنى مسجده المسجد النبوي بناه بيده صلى الله عليه وسلم وساوم الناس في أرضه فقال لغلامين يتيمين يملكون يملكان الأرض التي بني عليها مسجده صلى الله عليه وسلم فامنوني فقالوا هو لل فقالوا فقالا هو لله يا رسول الله فقال ثامنوني فأبى أن يؤثرهم على هذه الطاعة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ببناء المساجد في الدور كما روت عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور, في, في, في, في الدور وهذا يدل على أن حكم, حكم بناء المسجد حكم بناء المسجد هو الوجوب ولبنائه فضائل عظيمة ولبناء المساجد فضل عظيم شهد الله تعالى بذلك لمن يعمر المساجد فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن أثمان بن عفان رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة وفي حديث أبي ذر وفي حديث أبي ذر من بنى لله مسجدا وقدر مفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة وهذا وهذا الأمر وهذا الفضل مما يلحق المؤمن من مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بإسناد حسن والمساجد أحب البقاء إلى الله كما رواه مسلم من حديث أبي حريرة ومن أتاها وقد خرج من بيته متوضئا إليها فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر والله تعالى يتبشبش إليه يتبشبش إلى من, من جاء إلى المسجد من جاء إلى المسجد متوضئا محسنا لوضوعه كما يتبشبش, كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته ومن خرج إلى المساجد فهو, في فهو ضامن على الله تعالى إن عاش أن يرزقه وأن يكفيه وإن مات أن يدخله الجنة وفي وخروجه إلى المسجد إلى, إلى المسجد للصلاة فيه أو لتعليم أو لتعلم العلم فيه جهاد في سبيل الله والرجل الذي قلبه معلق بالمسجد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وكثرة الخطى إلى المساجد يكفر السيئات ويرفع الدرجات والمشاؤون إلى المساجد في الظلم مبشرون بالنور التام يوم القيامة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وللمساجد عباد الله حقوق وآداب على المسلمين فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب, فيه القلوب والأبصار قال ابن عباس هي المساجد تكرم وينهى عن اللغو فيها ومن تعظيمها عباد الله تنظيفها وتطيبها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت تقوم بنظافة المسجد وبشرها وأخبر بأن الله تعالى نور لها في قبرها بصلاته عليها صلى الله عليه وسلم وما صلاته عليها إلا بهذا العمل الذي كانت تقوم به وهو تنظيف المسجد ومن تعظيم المساجد عباد الله عدم البيع والابتياع فيه وعدم إنشاد الضالة فيه وعدم إشهار السلاح فيه ومن تعظيمها ترك اللغو واللهو, فيه وترك رفع الصوت فيه والبصاق في المسجد خطيئة لا سيما في قبلة المسجد ومن فعل ذلك فقد آذى الله ورسوله ومن آداب المسجد الدخول, في الدخول إليه بالرجل اليمنى وقراءة الدعاء الذي وقراءة الدعاء الوارد في ذلك وإقامة تحية المسجد فيه وأدم وعدم إذاية المصلين فيه وغير ذلك من الآداب الجمة مما يدل على أن لهذه الأماكن حكما خاصا يجب على المسلم أن يعتني به وأن يؤذم هذه الأماكن وعظم المساجد عباد الله وأكثرها أجرا وفضلا عند الله المسجد الحرام ثم المسجد النبوي الشريف ثم المسجد الأقصى ولمسجد القباء ولمسجد قباء فضل وارد كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فضل خاص لمسجد غير هذه المساجد فكونوا عباد الله أوتادا للمساجد تكون الملائكة جلساءكم إن تكون الملائكة جلساءكم إن غبتم افتقدوكم وإن مرضتم آدوكم وإن كنتم في حاجة أآنوكم كما بشركم بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظموا عباد الله ما عظمه الله واحذروا من انتهاك حرمات الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa tsoron Allah shine abinda Allah madaukakin sarki ya sanya shi guzuri da ya fi komai domin tafiya wadda take akan ta muke da ya zuwa ga makomarta ita ce tafiya zuwa ga lahira sannan mu tana mana bayani akan muhimmancin masallatai da girmama su da shari'ar da girman su a wajen Allah jalla wa ala domin Allah ta'ala ya fifita wurare a bayan ƙasa kamar yadda ya fifita bayi ya fifita lokuta to haka zalika Allah ya fifita waɗansu wurare wanda babu wuraren da suka fi soyuwa gare shi a bayan ƙasa irin masallatai domin haka ne farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina abin da ya fara yi kafin ma ya gina masaukinsa matsuguninsa da ɗakunan matansa sai ya fara gina masallaci domin mutane su san muhimmancin ginin masallaci a cikin rayuwar al'ummar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya nuna mana a aikace haka ya umarce mu da horo nasa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ummul mu'minina aisha ta ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a gina masallatai a cikin unguwanni kuma ya yi umarni da a tsabtace su a sanya turare a cikinsu wannan ya nuna kamar yadda malamai suka bayyana cewa gina masallatai hukuncinsa a cikin shari'ar musulunci shine wajibci wajibi ne a gina masallatai bal idan alamar cewa al'umma musulma ce shine idan an zo a ji ana kiran sallah wanda ku kiran sallah ana ɗaukaka shi ne a cikin masallatai annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kai hari ga wata alƙarya yana saurarawa har lokacin sallar asuba idan ya ji an yi kiran sallah sai ya kame gabarin kai hari ya zuwa gare su wanda yake nuna wannan shine alamar al'umma musulma shine alamar gari musulmi wanda ya nuna muhimmancin waɗannan wurare masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajen sallah da mutane suke haɗuwa shine wajen shine wajen taro na musulmi ita ce maka shine maka ita ce shine makaranta ta farko Shi ne wajen karantar da alkur'ani shine wajen kulla wajen bayyana hukuncin Allah ne wajen kulla tutar ne wajen ɗaura tutar jihadi dukkan wata dukkan wani al'amari na al'umma a masallaci ake ƙulla shi wanda ya nuna muhimmancinsa to falalar gina shi kuma ya zo a cikin a cikin nassi na alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi shaida da cewa babu mai raya masallaci wanda yana daga cikin raya masallaci gina masallatai babu mai raya masallatai illa wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya tsaye da sallah ya ba da zakka kuma bai ji tsoron kowa ba face Allah waɗannan su ake kauna su zamanto shiryayyun bayi in ji Allah jalla wa ala sayyidina Uthman bin Affan ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya gina masallaci yana neman lada a wajen Allah Allah maɗaukakin sarki zai gina masa kwatankucinsa a cikin aljanna a hadisin abidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da shekar tsuntsu ce mutum in ya gina masallaci wato a cikin kankantarsa ya zamanto tamkar sheka ta tsuntsu Allah maɗaukakin sarki zai gina masa gida a cikin aljanna gina masallaci yana daga cikin ayyuka kyawawa da kuma wato lada wanda yake baya yankewa wanda yake saduwa da bawa bayan mutuwarsa kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mumini ya mutu ya ambata abubuwa waɗanda za su ci gaba da zuwa wajensa na ladansa daga ciki har da masallaci da bawa ya gina to kamar yadda yake idan an yi bayani a kan gina masallaci malamai sun ɗauka daga waɗannan hadisai cewa ko tarayya mutum ya yi a cikin gina masallaci wannan falala da ta zo na cewa Allah zai masa gida a cikin aljanna ita ma ta tabbata a gare shi domin ba zai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci ko da shekar tsuntsu ce dan kankani tsadan gamba wanda yake saboda kankantarsa ba zai yi mutum ya shiga ba amma suka ce wannan ishara ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko tubali mutum daya ko tubali ɗaya mutum ya aza wajen gina masallaci to zai samu wannan lada Allah zai gina masa gida a cikin aljanna domin Allah mai yawan godiya ne ga ayyukan bayi mai karban kankani ya ya shi rubi mai yawa wanda ya taso daga gidansa ya yi alwala ya taho masallaci yana ya kyautata alwalarsa to wannan wanda ya kawo ma Allah ziyara ne kuma haƙƙi ne ga duk wanda aka ziyarce shi ya girmama shi ya ta shi don haka duk waɗanda suka fito daga gida suka nufi masallaci suna cikin wannan hukunci na Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya lamunce musu abu guda biyu lamuni na farko idan har suka rayu to Allah zai azurta su zai ba su kariya idan kuma suka mutu to Allah zai shigar da su aljanna duk takun da suke yi yayin da suka fito daga gida zuwa ga masallaci suna cikin kyawawan ayyuka ne yayin da suka fito wannan tafiyar da suke yi a wannan hali da suke ciki sallah suke yi don haka bai cancanci wanda ya fito daga masallaci ba ya shagaltu da yin wargi da yin abin da bai dace ba wanda mai sallah bai dace ya yi ba domin wanda ya fito daga domin hukuncinsa hukuncin wanda yake cikin sallah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fito yana cikin wannan tafiya kada ya rinka hada tsakanin 'yan yatsunsa yayin da yake a cikin wannan hali haka zalika wanda ya fito daga gida ya taho masallaci domin sallah ko domin ya zo ya halarci karantarwa ya halarci karatu da ake a masallaci to wannan yana cikin jihadi a tafarkin Allah mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci kullun ya fita daga masallaci yana tunanin yaushe zai sake komowa yaushe za a sake kiran sallah a ce hayya ala salah hayya ala falah domin ya dawo to wannan yana daga cikin mutane bakwai da Allah yake sanya su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa a wannan rana in ba inuwar Allah ba yawan tattaki ya zuwa ga masallaci shine abin da yake kankare zunubai yake ɗaukaka darajar mutum a wajen Allah masu tafiya ya zuwa ga masallaci cikin dare masu zuwa sallar asuba da sallar isha a cikin duhun dare ku yi albishir a harshen da abin da ku yi albishir daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuna da haske cikakke ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al masha'ina ila al masajid fi dhulami bin nuri ta yawm al qiyama kai albishir ga waɗanda suke yawan tafiya ya zuwa ga masallaci a cikin duhun dare da cikakken haske ranar alkiyama haka abdul haka ibnu khuzaima ya ruwaito wannan hadisi daga hadisin abu huraira to masallatai suna da haƙƙi suna da ladabi da ya wajaba akan musulmi su kiyaye su girmama masallatai yana daga cikin girmama alamomin addinin Allah Allah ta'ala ya ce hasken Allah tabbatacce ne a cikin gidaje waɗanda Allah ya yi izini da a gina su a ɗaukaka su Abdullahi ibn Abbas ya ce waɗannan gidaje da Allah ya ambata a wannan aya mai girma su ne masallatai Allah ya ce a bayyana Allah ya ce a darajta su kuma ya hana a yi yasassar magana a cikinsu yana daga cikin girmama masallatan Allah tsabtace su da kuma wato sanya turare a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan kabarin bauta baiwar Allah ku yanga ba don komai ba sai don saboda al'adarta da aikin da ta zumta a cikin rayuwa shine share masallaci da tsabtace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah ya ba da labari cewa kaburbura suna cike da duhu amma Allah yana haskaka kaburbura da sallah da salatinsa da yake yi ma waɗanda suke ciki wato da sallar da ya yi mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan baiwar Allah ta samu falalar cewa haka barinta cike yake da haske saboda wannan sallah da ya yi mata sallarsa gare ta ba don komai ba ne sai don wannan aiki da ta kasance ta lizimce shi a rayuwarta shine aikin tsaftace masallaci don haka ya kai wanda Allah ya maka muwafaka da kula da tsabtar masallaci da sanya turaren wuta a cikin masallaci da yin hidima domin a tsabtace masallaci da yin hidima domin a sanya wato kyakkyawan turare a cikin masallaci ka yi albushir insha Allah da Allah zai haskaka maka kabarinka Allah ya sanya mu a cikin waɗannan yana daga cikin girmama masallatan Allah ba a ciniki a cikinsu ba a sayarwa ba a saye a ciki ba a yin cigiya ba a bara a ciki ba a bayyana ba a bayyana makami a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wuce ta cikin masallaci alhali yana tare da shi akwai kibiya ko takobi ko mashi to ya kama kaifin kibiyar da kaifin mashin dan kada ya cuci wani daga cikin bayan Allah kaga wannan cuta ce wanda yake bisa kuskure to ina ga wanda ya cuci bayin ga wanda ya ɗauki cutar bayin Allah a cikin masallatai bisa ganganci yana daga cikin yana daga cikin haƙƙin masallaci na girmama shi barin yasassan zance da abin da bai dace ba na hirace-hirace a cikin masallaci da ɗaukaka murya a cikin masallaci wataran waɗansu mutane su su biyu suna hira a cikin masallaci suna ɗaukaka muryarsu sai sai dina umar ya ce a kawo mun su sai suka zo ya ce musu mutanen ina ne ku suka ce mutanen tsa'ifa ne ya ce da ku mutanen madina ne da sai na yi muku duka da horo mai tsanani kuna ɗaukaka murya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai sayyidina Umar ya gina harabar masallaci domin duk wanda yake so ya yayi hirace hiracensa sai ya fita daga cikin ƙwaryen masallaci ya zauna a cikin haraba yana daga cikin alamar ƙarshen zamani da kuma irin sharrin da zai zo a ƙarshen zamani mutanen da za su kasance sun mai da masallatai wajen hira waɗannan su ne waɗanda babu alkhairi tare da su kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe su yin kaki da tofar da shi a cikin masallaci zunubi ne musamman ma mutum ya yi kaki ya tofar da shi a cikin jihar kibla wanda diye yayi wannan ya cuci Allah ya cuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafararsa ne mutum ya wanke shi ne mutum ya goge ya ɗauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ga kaki a jihar ƙibla ya ɗauki sanda ya kankare shi ya kira ya nemi a kawo masa turare ya shafa wajen domin girmama wannan waɗannan wurare da Allah maɗaukakin sarki ya girmama su yana daga cikin ladubban masallaci ba a shigan masallatai ba a shiga ciki kamar yadda ake shiga ko ina idan mutum zai shiga masallaci an ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ladubba da mutum zai yi farko ya shiga da kafar dama sannan ya faɗi addu'ar da ta zo shine yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya gafarta masa zunubinsa ya buɗe masa ƙofofin rahamarsa ya nemi tsarin Allah daga shaidan kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai shiga masallaci ya ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik kuma ya ce a'udhu billahi al wa bi wajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim sannan idan ya shiga kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu domin ya san cewa wurin nan da ya shiga ba ofis ba ne ba kasuwa ba ba aji ba ba gidan da yake kwanciya ba ce ba wani waje ne wanda yake na wargi da wasa ba ba stadium ba ne ba wajen daba ba ne waje ne wanda yake ɗaki daga cikin ɗakunan Allah wanda Allah ya girmama su don haka ne aka sanya shi ya shiga da irin wannan hali sannan kada ya ƙetare ta gaban mai sallah kada ya cuci wanda suke zaune a ciki ta hanyar ya rinka keta sahu yana tsallake su da kafa yana bugun kafaɗunsu da kafa domin wannan cutar da musulmi ne waɗanda suke kuma suna zaune a cikin masallaci ne tare da mala'ikun Allah a cikin ibada wanda ya cuce su hakika ya ya sanya kansa a cikin mummunan haɗari don haka aka gargaɗe mu da mu guji da mu guji irin waɗannan ɗabi'u masallatan da suka fi kowaɗanne girma da daraja a bayan ƙasa na farkon su shine masallacin Allah wanda yake a makka masallacin harami wanda ake ce masa masallacin ka'aba ake ce masa masjidul haram ake ce masa masjidu makka wanda annabi ibrahim da annabi ismail suka gina wanda sallah a cikinsa tamkar sallah dubu ɗari ce sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gina shi da hannunsa wanda sallah a cikinsa tamkar sallah dubu ce sannan masallacin baitul maqdis masjidul aqsa wanda annabi dawuda da annabi Suleiman suka gina wanda sallah a cikinsa tamkar sallah ɗari biyar ce haka zalika masallacin quba shi ma falalarsa ta zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan masallatai su ne kaɗai masallatai a bayan ƙasa da annabi daga cikin annabawan allah su ne suka gina su babu wani daga cikinsu face annabi daga cikin annabawan Allah ko annabawa biyu ko uku daga cikin biyu ko eh, eh, ko annabawa biyu suka haɗu wajen gina su su ne kaɗai suke a bayan ƙasa su ne suke da falala ta musamman dukkan sauran masallatai babu wani masallaci da yake da wata falala ta daban akan wani masallaci domin domin falala ba wanda yake tabbatar da ita sai Allah sai ma'aikin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to ku zamanto bayan Allah turakun masallaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masallaci masallatai suna da turaku mala'iku su ne abokan zaman waɗannan turaku waɗanda suke zaune a wajen wato tamkar yanda ake ɗaura dabba wato a turke to in ka zamanto mai zama cikin masallaci ne kullum ka zamanto turke mala'iku su ne ake ɗaura kewaye da kai idan ba su zo ba masallacin wani abu ya sanya su suka yi in wani abu ya ɗauke su ba su samu zuwa ba sai su rinka bincike wani lafiya wani bai zo ba me ya same shi mala'iku kenan fa idan suka yi rashin lafiya ba su zo masallaci ba sai su yi tattaki su je gadon rashin lafiya su kai musu ziyara in suka fita cikin wata bukata su sai su taimaka musu da addu'a Allah ka taimake su Allah ka biya musu bukatunsu ya rabon wanda Allah ya masa muwafaka da samun wannan falala ba a ko ina ake samun ta ba sai a masallaci kuma ku girmama abin da Allah ya girmama domin wanda duk ya girmama alfarmar Allah hakika wannan yana daga cikin tsoron Allah na zuci to ina ga waɗanda sai ke ta alfarmar masallacin Allah mun shaidu wannan abin da ya faru a cikin makon da ya wuce mun yi ɗaurin aure a masallacin nan waɗansu suka zo cikin ƙwaryar masallacin ba cikin haraba ba suka yi ta'addanci akan wani wanda yake ya zo cikin masallatan masallaci wanda Allah ya sabanta shi da cewa mai ziyarar Allah ne suka rasa inda za su je su yi wannan ta'addanci sai a masallaci to waɗannan haƙiƙa waɗanda suka keta alfarmar Allah to Allah fa Allah fa abin da ya girmama mai kishin sa ne Allah mai kishin abin da yake ya sanya masa alfarma ne duk wanda yake ta alfarma Allah Allah zai keta alfarmarsa duk wanda ya bibiyi ya wato ya tozarta abin da yake da girma wajen Allah Allah zai tozarta shi duk wanda ya nemi ya wulakanta abin da Allah ya bashi izza to shine Allah zai wulakanta shi don haka waɗanda suka shiga cikin wannan haƙiƙa shaidan ya ribace su sun zamanto ribatattun shaidan su tuba ya zuwa ga Allah su girmama abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama masallatai suna da girma a wajen Allah haka zalika bayan 'yan kwanaki waɗansu ma suka je suka suka ba ma sun ba ma sun bayyana makami mai a cikin masallaci ba bal suka yi amfani da makami wajen harbin waɗanda suke cikin masallatai mutane wato masallaci da Allah maɗaukakin sarki ya girmama garin da masallaci ma yake Allah ya girmama shi garin makka 'yan jahiliya za mutum a cikin jahiliya zai haɗu da wanda ya kashe ubansa ya kashe ɗansa amma ba zai masa komai ba sai ya saurara har sai ya fita daga cikin ka'aba sannan ya je ya yi don haka wanda ya rasa wanda ya ce zai kawo hari ga wanda yake cikin masallaci ba wanda yake matsoraci kamar sa ka bari idan dai kana nema ka nuna jarinta ka bari inda za ka je a fagen daga ba a masallaci wanda mutum ya zo ya aje makami ya mai da hankalinsa ga Allah ka ce a lokacin lokacin da Allah ya ce masa shi amintacce ne lokacin za ka ce za ka keta amincinsa musibar da ta zo mana wannan duniya a wannan zamani na wato masallatai sun zamanto wuraren da babu aminci a cikinsu saboda waɗansu da da'awar jihadi ma waɗansu suke yi su je su sanya bama bamai ga masu sallah a masallaci mun ga wannan a ƙasar mu muna ganin wannan yau da gobe a ƙasar iraq muna gani a cikin ƙasar a cikin ƙasar pakistan muna gani a cikin ƙasar Somaliya cewa masallatai da suke sune fiyayyin wato wuraren da allah ya fi so a bayan ƙasa sun zamanto wajen da ake keta alfarmansu ake keta hurumunsu ga allah muke kai kukan wannan al'amari allah ya mana wannan musiba allah ya mana wannan fitina irin waɗannan fitintunu su ne abubuwan da suke sanya tsananinsu ya yi tsananta mutum zai wato bayan mutum zai rinka fatan cewa zai rinka ganin cewa cikin ƙasa ya fi alkhairi ga bayan ƙasa a gare shi Allah ya kyashe mu da halin fitina sannan muna, gargaɗin ku bayan Allah a kan ku yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kiyayi tafarkin waɗanda suka ƙirƙiro abin da yake ya saba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kirkiro hanyoyi ba hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke a kai ba waɗanda suke kirkiro hanya ba ta hanyar ahlus sunna ba kuna tsammanin ahlus sunna kungiya ce ahlus sunna ba ƙungiya ba ce ahlus sunna shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke gaba da wannan suke neman dukkan wani wanda ya kirkiro wani abu za su bi shi da da'awa daga cikin wata da'awa ko ta siyasa ko ta suna su sani cewar haka za su rinka barin addini suna kwance igiyar addini igiya igiya har sai sun wayi gari ba su da wata igiya ta addini da ta yi musu saura muna gargaɗin ku akan wannan saboda miyagun akidu da suka danno cikin wannan suka danno cikin duniya ake yada su yau da gobe ta yanar gizo-gizo da ta kafofin yada labarai da akan titunanmu da ta rubuce-rubuce ana yin kalmar labbaika ga wani ba Allah ba a ce labbaika ya Hussein labbaika ya fulan bayan labbaika Allahumma labbaik ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce labbaika la sharika laka labbaik a cikin labbaika babu tarayya ga Allah amma waɗansu sun zo da wani sabon addini to a cikin kwanaki da kaɗan da suka wuce wani wato ba wai wani mutum ne wanda yake gama garin mutane ba firaministan ƙasar iraki ya yi kira cewa a mayar da karbala ƙasar da aka kashe sayyidina hussein a ciki sayyidina hussein alal ra'as wal ayn jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sayyidu shababil janna ba ma tare da waɗanda suka kashe shi muna barranta daga wanda suka kashe sayyidina hussein sai amma wannan ɗan taliki Allah ya shirye shi yana cewar a mayar da karbala ta zamanto ita ce kiblar musulmi domin ƙibla ce ta musulmi tun da husaini yana cikinta ta fi daraja ga ka'aba wato a musulmi su zaina fuskantar ƙibla wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce qiblatukum ahya'an wa amwata wannan ce ƙiblar ku kuna raye da bayan kun mutu duk musulmi in ya mutu za a sanya shi fuskanci ya fuskanci ka'aba ne a ko ina yake a duniya da wannan nasi na annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ce muku muka yi cewar waɗanda suke 'yan bid'a ba sa ganin ƙadasa ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shahidi ne gare ku domin duk wani mai dukkan mutum mai basira ya kama wato ya san suwa ne akan tafarkin daidai suwa ne akan bata masu tsayawa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke da lamuni daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa akan shari'a suke babu wani malami daga cikin malaman shi'a da yayi inkari ga nurul maliki akan wannan magana tasa ta ta'asa da yayi domin hata a cikin littafansu abinda suke ruwaitowa kenan cewa karbala ta yi alfahari tsakaninta da ka'aba da makka ta ce ta fita alkhairi wai sai allah ya ce ma makka ta yi shuru ya nuna falalar karbala akan makka to wanda zai wannan da'awa babu nassi daga allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wasallam akan falalar wannan waje ta yaya zai yi ya zamanto ya tsare addinin allah babu masu tsare addinin Allah sai malamai masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu karantar da alkitabu wa sunna ku lizimce su ku yi riko da su ku saurari darussan su da za su kai ku ya zuwa ga sanin Allah da sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da riko da addinin Allah Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم